mun sake dawowa jama'a Salamu alaikum jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu sauraron kan wannan shafi na sarki zaki mkk na rasulul aminin alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a mun sake dawowa muna tare da mun sake dawowa jama'a muna tare da mai nasiha malami ne mai fassara mafarki eh, wannan malami za ku ga cewa a malami ne da kuma mun kawo shi a nan da yake fassara mafarki mafarkayya daban-daban da ya ɗaure maka kai ababen da baka gane ba a mai nasiha mun taba zuwa da shi a wannan filin da ya fassara mafarkayya da ya zama na daidai kai da kake da wani mafarki jama'a da yawa sun dame mu bayan zuwan ban cewa damu saboda za ce da yawa sun damu da kiraye-kiraye na bayan mai nasiha ya wuce su ma suna da korafi akan haka kan mafarkayya da suka yi da suke neman su ma su samu dama a ba su amsan mafarkayyan da suka yi. To alhamdulillah yau jama'a gashi nan mun sake dawo muku da ah, mai nasiha kan kansa a nan gashi nan shi da kansa mun dawo da shi mun zo da shi da zai zo ya muna ah, fassarar mafarkayya fassarar mafarki kuma a cikin addinin musulunci abu ne da ta dace fassarar mafarki a cikin addinin musulunci abu ne da ta dace wanda annabawa Allah ya ba su wannan karfi da suka yi to yau muna tare da shi kan kansa mai nasiha da yake fassara mafarki to alhamdulillahi da yake mun taba zuwa da shi a nan da ya zo mana fassarori na mafarkayya amma a yanzu haka za mu so mu ji dai sallamansa kuma ya nuna ya sake ya ƙara nuna mana shi wane ne bayan haka ko wani bidiyon da muke son mu saka nashi amma za mu ba shi kamar minti biyu uku ya mana eh, nuna mana gabatar da kansa bayan haka mu saka wannan bidiyo akwai tambayoyi na mafarkaiya da zai mana to bismillah assalamu alaikum assalamu alaikum ah, malam mai nasiya to malam mai nasiya kana tare da mu kana tare da mu malam mai nasiya na tare da eh bismillah muna jinka muna son ka gabatar da kanka Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al mursalin sayyidina wa nabina Muhammad ibn Abdullahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila middin Sunana Muhammad Awwal Abdullahi wanda aka fi sani da mai nasiha ah, ah, ah. Jama'a ku kuri Eh, network gunsa to bismillah malamin nasiya bismillah Malam nasiya kana jina eh yanzu muna jin ka bismillah ci gaba sunana muhammad awwal abdullahi wanda aka fi sani da mai nasiya mai fassara mafarki a kano na okay wato a kano ko ina an san ka kenan Beep, beep. ايه ما إيه؟ السلام السلام عليكم ما لم ينسيا كنا تعرفني إيه منا تعرف كي بسم الله وعليكم السلام ورحمة الله sunna Yawwa na ce suna na muhammad awal abdullahi wanda aka fi sani da minasiya mai fassara mafarki a kano shi mafarki yana da asali a cikin addinin musulunci kamar yadda muka sani idan muka duba a cikin kitabu abin Ru'uya a cikin bukari akwai hadisi da tara wanda yake da alaka da fassara mafarki in muka duba a cikin suratu yunus akwai aya da ta zo lahumul bushri fil hayati duniya wa fil akhirah malaman tafsiri kamar su ɗabari sa'adi bagawi da sauran malaman tafsiri duka suka ce abinda ake ne mafarki kyakkyawa wanda mumini ya yi ko aka yi masa hmm. a wata ruwaya za ka ji an ce musulmi wanda musulmi ko kuma wata ruwaya ka ji an ce wanda bawa ya yi ko aka yi masa sura ka mafarki abu ne da yake da asali a cikin addinin musulunci kuma annaba da yawa sun fassara mafarki tun daga annabi adam ake fassara mafarki har ya faɗo annabi ibrahim ya taho ya gangaro har zuwa annabi alaihi salatu wasalam daga nan sahabbai kamar sai na abakar da sauransu duk sun fassara mafarki abu ne wanda yake a wabihar in ka duba littafan da suke da alaka da mafarki za ga irin wannan bayanin kaca-kaca kamar misali tadiru da shi abulgani annabulisi kamar in ka duba kamar kitabun ta'abir ru'ya cikin bukari za a gani mafarka mafarkai da kuma wanda suka fassara sannan ka duba cikin littafin a hujjatar muhaƙiƙi na abul za a ga littafinsa ƙawa'idu tafasil alam shi ma yayi yi bayani akan wannan in ka duba littafin shi abubakar bin muhammad jami'u tafasil alam shi ma yayi yi bayani akan wannan haka akwai eh, annabawa da malamai da sauransu da sahabai duk sun fassara mafarki abu ne mai kyau wannan masha Allah kana Eh muna jin muna tare da kai muna tare da kai. Yawwa abu ne mai kyau sosai kuma alhamdulillahi kamar kwanaki program ɗin da muka yi wasu da yawa suna ta bugo waya sun godiya sosai na ji daɗin wannan matuƙa gaskiya kuma wanda suka ɗan yi abubuwa na kamar batanci ko zage-zage mun san wannan ba fannin su bane mun yafe musu eh mun yafe musu wannan ba fannin su bane shi eh dan an ce dama ka'ida ilimi almar'u adu ma juhila dan adam makiyin abin da bai sani bane shi yasa ko a hmm. yare idan baka jin yaren wani sai ka ji kamar baka jin ma daɗin yara amma idan kana jin yaren sai ka rika jin dan abunka saboda haka ba fannin su bane duk wanda ya zagi ko wani abu duk mun yafe masu inna masha Allah to mu je ah, masha Allah to mu je kai tsaye muna so mu tafi kai tsaye akan mafarkayyan da ake yi jama'a za mu bude layi kuma a yi tambaya amma a nan eh. abin da nake so ne akwai wani bidiyo ɗin da za mu saka a nan a kan mafarkayya da malam mai nasiha ya yi wayannan bidiyo da nake so mu sake mu ji bidiyon maganan bakinsa alright mu wannan Muhammad ibn Abdullahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an bi ihsan ila yawmiddin sunana Muhammad Awal Abdullahi wanda aka sani da minasiya mai fasara mafarki a Kano ina yi kowa fatan alkhairi barkan ku da sallah barkan ku da sallah Allah ya kara ma kowa lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci assalamu alaikum mutane da yawa suna ta bugowa suna tambayan mafarkin fasara mafarkin rubutawa ƙasa ko a ce girgizar ƙasa da kuma rubutawa ta kamar yadda muka sani tarihi ya zo a cikin hadisai da dama cewa idan ƙarshen duniya ya zo za a samu zirzilatul da kasaf wata girgizar ƙasa da kuma tsagewarta a imam muhammad ibn sirina na cikin littafin sa tafsir alam shafi na 321 ga abin da yake cewa duk wanda ya ga ƙasarsa ta rubta ko kuma ta tsatsage hakika wasu jama'an suna tsallakewa wasu kuma suna rubtawa hakika abinda yake cewa mai wa wani sarki daga cikin sarakuna na wannan yanki din azaba za ta same shi ko kuma ta samu mutanensa wasu ka ce a da ake nufi da girgiza ƙasa ko ruta ta ko tsagewarta wata irin rashin lafiya ce mewa ta annoba za ta faru a mutanen gurin duk wanda ya ga wani dutse babban dutse ya girgiza ya yi ƙasa wani sashin sai ya tsaya wani sashin shi ya tafi hakika mewa manya-manyan mutane ko sarakunan wurin mai mewa kira wani bala'i zai same su wanda yake a billahi za su samu matsala sosai gwargwadon abin da ya samu kasar ko dutsen na tsagawa idan kuma a ga dutse yana rautawa amma danna mutane yake yi ba kawai iya ƙasa yake yi ba mai yiwuwa sarki zai zalunci rundunarsa ko kuma wasu jama'a daga cikin daga cikin jama'ansa sannan fitina za ta faru a wannan yanki din girgizar ƙasa dai da yawa abinda suke fassara wani bala'i ne wanda baya da kyau ga su ainihin sarakuna ko kuma ainihin rundunoninsu na yaki ko kuma wata fitina da za ta sadu da kuma ainihin annoba a cikin wannan yankin duk wanda ya ga girgizar ƙasa idan ya ga shi kaɗai ta shafa bala'in shi kaɗai zai shafa amma idan ya ga nahiya ko bangare ko mazaɓa ko lokar gamman ko jiha ko ƙasa ya shafa hakika akwai asara babba da za a samu su da haka bayani akan girgizar ƙasa yana da yawa Fata mu ga mutane idan sun tabbatar abu ba su gamsu da bayaninsa ba suna son ƙarin bayani to sai su neme mu a nambobin da muke sawa a editin da muke yi ko ta wasu nan namba ko kuma nambar mu ta kira Nomba mu ta kira shine 0806572348 wannan shine nomba ta ainihin kira kenan. Nomba ta WhatsApp kuma 08033371287. A ci gaba da bibiyar mu a channel dinmu mai suna fassarar mafarki TV. A yaushe za a yi ta ganin fassarori da muke turawa wanda muna fatan koda ba mu da mutane su yi amfani da shi. Fassara mafarki kyauta ne jama'a. Assalamu alaikum. To, uh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu malam mai nasiha. Mun ga kayi zance akan girgizan kasa. a Ghana muna cewa rawan kasa. To, malam mai nasiha wannan girgizan kasa a wurinka ka sa mute da ka ce mute. Wannan girgizan kasa ko rawar kasa in ka gansa a mafarki ko dai a'a kana nufin kaga ga girgizan kasa ga rawan kasa ana rawan kasa ake nufi ko dai ba mu gane ba domin abin da ya sa kaga muke tambayan ka haka mun ga an yi rawan kasa sosai wannan girgizan kasa an yi kai kana nufin girgizan kasa ne cewa in kaga ga an yi girgizan kasa wani basarake ne zai mutu ko kuma a'a wani annoba wani annoba ne zai shigo gari ko dai a'a me kake nufi da haka a mafarki kake nufi ko dai a zahiri eh ka sa mute da ka cire kan mute ka sa mute a gunka a gunka yana mute da an cire kan mute <coughs> a gunka yana mute da an cire kan mute duba wayanka yana kan mute da an cire kan mute E yana kan mute da an cire kan mute mujika a yana kan mute ba mu jin ka she ka cire kan mute wurin ka da aka danna mute akwai uh, speaker ka ga wani speaker I call it um I don't know what to say ka ga wani mic eh, ka duba ka ga wurin ka ga wani mic mic to ka danna kan wannan mic nan ka sa ba mm, eh, ka sa mute eh, hey ah eh mic din nan da aka danna a ka danna kuma ka cire ka danna kuma ka cire eh danna kuma ya ya yi to bismillah muna jinka kana jina yanzu muna jinka bismillah ah Allah zan dan yi maka tambaya sarki zaki saboda ka san binciken mu yana da nisa a wannan fannin da Allah kai hakuri to bismillah kai ba kai ba mushe ne sosai ni ba wani dan shi ne sosai gaba da baya to ai ka san kasa ne ta girgiza he rawa a ka'ida duk wanda yake jin hausa aka ce girgizar ƙasa to ai ta yi rawan ta girgiza ai eh, wannan rawan shi ake ce ma girgiza A'a, ai Hausa na yi, kaga akwai Hausan kuku a Najeriya ba lalle ba ne ɗan Ghana ya fahimci wannan Hausa. Shi yasa na ce maka a Ghana ana cewa rawar ƙasa. ‘Yan Ghana wasu ba sun kace girgizar ƙasa ba sani ba. Shi yasa na gyara domin wanda suke bin mu su ‘yan Ghana su iya su gane. abin da kake nufi abin da kake nufi to to alhamdulillah to he ta yi rawa ta girgiza na'am mm. wannan rawan shi zai sa mata girgiza din na'am kana ji go sosai idan idan aka ga girgiza ƙasa a duniya misali kaga wannan ya faru to lallai haƙiƙa manyan ƙasan su ji tsoro akwai matsala eh miwa ko su ko rundunar akwai matsala gaskiya eh a in wani ya gani a mafarki ko dai a a zahiri kake nufi a mafarki dai a mafarki a mafarki oho to muna daga bismillah na'am sau da aka girgizar ƙasar nan gaskiya ba ƙaramin musifa take faduwa ba take hmm. faɗuwa kuma tana shafar mutane ma da yawa ba wai iya mutum ɗaya ba da abin da yake shafar sarakuna wani lokacin ya shafi rundunoninsu in ya shafi rundunonin su su rundunonin suna da iyali ai kaga duk zai shafe su abin da zai shafe mutane da yawa ne na'am are kuwa abin da ma ya sa ne wannan program din mutanen da suke yankin ukraine din nan kwanaki kamun kaman kasa da shekara ɗaya dai suna ta yawan wannan mafarkin yake na da mutane a can sai ne program a kai ta ce wani bala'i ne zai samu a wannan yanki da kaji ne sa wannan program ɗin ƙwarai kuwa. To, nan kuma kamar wanda na taba turo maka wani bawan Allah da ya turo mini cewa gaskiya ya ji tsoro kamar na turo maka wannan audio da ya nuna cewa kamar matarsa ne eh. ta biyo shi ta gaya masa cewa kamar eh. ta yi mafarki cewa yana fira da wata zai aure ta. Kuma wanda zai ke fira da eh. ita nan ah, ta shigo musulunci ne amma yana son ya aure ta. Mm. ita matan ta yi bacci ta yi wannan mafarki cewa kama har in ya aure wannan mata ta yi mafarki cewa kamar ya auri wannan mata arzikinsa kakkaf gaba ɗaya ya wuce ya koma har shi kan kansa yana, roka sannan ya ci abinci kuma matarsa ko incident abin da ta ce masa nan bai gaya mata ba amma eh gaskiya ne yana fira da wata zai aure ta amma ga mafarkin da matarsa ta yi to shin ya kawo mini wannan zance na tura maka wannan mafarki da matansa ta yin yana tambaya na mm. ya ya ga haka saboda shi mai arziki ne zai ƙara aure amma kuma kai hakuri jama'a ku akwai network gun malam mai nasiya ku akwai network shi na da masana mu ya kuri har ya dawo network shi na da matsala mu ya kuri ya dawo ah, wannan mafarki ban sani ba ni dai abin da na gaya mai nasiya lokacin da na tura mai nace kai wanga mafarki dai mafarkin kishi ne <laughs> to amma shi mutumin ya tsorace yana cikin ababen mafarkai na tuturawa mai nasiya za mu tattauna irinsa zan bubbuga masa mm. eh, amma mu jiro wannan bidiyo ɗinsa kamin ya dawo sarki zaki malamai nasiya ka yi haƙuri sarki zaki eh ina jinka aha yanzu yanzu kana jina sosai Assalamu alaikum. jama'a mu yi hakuri kamin ya dawo. Muhammad ibn Abdullahi wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'an bi ihsan ila yawmiddin. Sunana Muhammad Awal Abdullahi wanda aka sani da Minasiha mai fasara farki a Kano. Ina yi ma kowa fatan alkhairi. Barkan ku da sallah, barkan ku da sallah. Allah ya kara ma kowa lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci. Assalamu alaikum. mutane da yawa suna ta bugowa suna tambayan mafarkin fassara mafarkin rubtawa kasa ko a ce girgizar ƙasa da kuma rubtawa ta kamar yadda muka sani tarihi ya zo a cikin hadisai da dama cewa idan karshen duniya ya zo za a samu to da kasa watan girgizar ƙasa da kuma tsagewarta a imam muhammad ibn sirin a cikin littafin sa tafsir alam shafi na 321 ga abin da yake cewa duk wanda ya ga ƙasarsa ta rubta ko kuma ta tsatsage hakika wasu jama'an suna tsallakewa wasu kuma suna rubtawa to hakika abinda yake cewa mai yiwa wani sarki daga cikin sarakuna na wannan yanki din azaba za ta same shi ko kuma ta samu mutanensa wasu suka ce a abinda ake nufi da girgizar ƙasa ko rubuta ta ko tsagewarta wata irin rashin lafiya ce mewa ta annoba za ta faru a mutanen wurin duk wanda ya ga wani dutse babban dutse ya girgiza ya yi ƙasa wani sashen sai ya tsaya wani sashen shi ya tafi hakika mewa manya-manyan mutane ko sarakunan wurin mewa kira wani bala'i zai same su wanda yake a bala'i za su samu matsala sosai gwargwadon abin da ya samu ƙasar ko dutsen na tsagawa idan kuma a ga dutse yana rubtawa amma danna mutane yake yi ba kawai iya kasa yake yi ba mai yiwuwa sarki zai zalunci rundunarsa ko kuma wasu jama'a daga cikin jama'arsa sannan fitina za ta faru a wannan yanki din girgizar ƙasa dai da yawa abinda suke fassara wani bala'i ne wanda ba da kyau ga su ainihin sarakuna ko kuma ainihin rundunoninsu na yaki. ko kuma wata fitina da za ta sadu da kuma ainihin annoba a cikin wannan yankin duk wanda ya ga girgizar ƙasa idan ya ga shi kaɗai ta shafa bala'in shi kaɗai zai shafa amma idan ya ga nahiya ko ɓangare ko mazaɓa ko lokar gamman ko jiha ko ƙasa ya shafa hakika akwai asara babba da za a samu su da haka bayani akan girgizar ƙasa yana da yawa Fata ga mutane idan sun tabbatar abu ba su gamsu da bayaninsa ba suna son ƙarin bayani to sai su neme mu a nambobin da muke sawa a editin da muke yi ko ta whatsapp namba ko kuma nambar mu ta kira nambar mu ta kira shine 08065723484 wannan shine namba ta ainihin kira kenan namba ta whatsapp kuma 080 3337287 a cigaba da bibiyar mu a canar damu mai suna fassarar mafarki tv a yaushe za a yi ta ganin fassarori da muke turawa wanda muna fatan koda ba mu da mutane su yi amfani da shi fassarar mafarki kyauta ne jama'a assalamu alaikum to assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu malam mai nasiya wa alaikum assalam rahmatullahi ta'ala barakatu To, Malam siya na san kadeji a wannan tambayan da na yi kamin mu je na biyu. Wala da yake ne to ya zo wani abin dubban ji ba ya yi yanki gaskiya. Eh na ce a kaman kan na ce dai kamar kwanakin baya wata ce da ta kira ta ce eh. wani ne da ya kira ya nuna cewa kamar. gaskiya Allah ya yi masa arziki eh. amma yana matarsa ne ta biyo shi ta ce take yawan gaya masa tamin tana mm. ganin sa a mafarki cewa zai ya yi aure wanda ta musulunta wata ce ta musulunta amma ya kuma aure wannan mata mm. da ya aure wannan mata shi arzikinsa ya gudu ya wuce eh, bai eh. ya zama talaka talantalan she ya roƙa ma ya roƙa sannan ya ci abinci matansa na yawan gaya masa haka tana gani ta ga haka a mafarki to shin abin da ya bashi tsoro wannan mata da yake fira da ta da ta musuluntan mm. ba wanda ya sani matansa bata sani ba shin zai iya yiwu abin da matansa take gani a cikin mafarkin zai iya yiwu gaskiya ne ko dai a'a ya mafarkin yake To mutane sun kasu kashi-kashi gaskiya. Mu a wajen mafarki risacin ɗin da muka yi da bayo da Allah ya bamu. Wa ma bi da bika fa hadis. Ba wai mafarkin ake duba wani lokacin wanda ya mafarkin. Kamar yadda na kama misali a program namu na baya cewa eh. idan mutum ya yi mafarki wani lokacin muna duba. Shi sa yawanci ba mu cika son shigin fassara mafarki ba. in ba mun yi tamboyi guda ashirin da ba zuwa da biyu ta nan ne muke iya gane mutum wane ne kamar mun sa shi a skeli ne mun gwada shi mun ga wane ne shi shekarunsa ɗabi'a al'ada addini ka gane ko ilimin da yake da shi da kuma yaren da yake ji da sauran abubuwa da ya kamata a tambaya ya hmm. taɓa barin ƙasa wani aiki yake wani kasuwanci yake wace ma'ana yake su ne ma yake ma'amala da su jinsin sa namiji ne kwace ne shekarunsa nawa? dan ta za san yaro ne dan shekara nawa ne sannan tsoho ne a koko mai shekaru arba'in ne ka gane yana da alaka da sarauta ko bai da shi to ta ka hmm. muka tsame shi muka san wane ne to daga nan kuma za mu san wani mafarki za mu fassara masa she Muhammadu bin Sirina a cikin tafsir alam idan mutum ya duba zai ga wani lokacin yakan yi kwana uku yana wa mutum tambaya in zai fassara mashi mafarki saboda hmm. haɗarin abin da ke ciki ka gane da wani lokacin yana iya yiwuwa wani mutum ɗin abubuwarsa yakan iya mafarki yanda ya gan shi ya yi shi kuma ya tabbata haka ɗin shi ne ma a cikin bukari za a gani a cikin kitabu ta abiru ru'uya aka ce juzu'un min sittata wa arba'ina juzu'an mina nubuwa watan yanki ɗaya daga cikin yanki arba'in da shida na annabta kamar armashan hura ne gugu gugu nan to kamar haka ne na annabta in kai mafarki kamar yadda kai mafarkin kuma Allah ya taimake ka da gari ya waye ko kuma bayan kwanaki uku kawai abin ya tabbata yadda yake to wannan wata daraja ce da kima za ka samu kamar kwatankwacin za a samu daraja annabta a kasa ta arba'in da shida ka ɗauka shi ɗaya sada wajenmu ba ƙaramin matsayi ba ne kuma wajenmu wanda bai mafarki kwata-kwata zunubi ne ya masa yawa wanda ba ya mafarki kwata-kwata ko kuma yana zunubi ya masa ba eh zunubi ya mashi ai to ai mala'ikun ba za su iya matsawa kusa da shi ba eh ba su iya matsawa kusa da shi saboda su la ma'amarun na ma'amarun ba sa laifi su ba sa laifi to kuma in suna ni ka san idan mala'ika ya zo wajen bawan Allah na kwarai matsayin shi yake sosai amma in ka hmm. bar jikinka ka bar tsireci saboda ba sa laifi kenan ko kuma kana wani laifi da bai dace ba sai su matsa na'am wannan yasa za ga mafi yawan mutanen da suke da aljanu sun mata ne saboda su suna da tsiraici da yawa da sun guzaye aljanu su shiga Ka ji da na'am na'am na'am saboda haka a takaice zai yi kila wannan matar da ta ga mijinta ya aure mu a wajen mu in kai ka auri wata mace ba a kula da kirista ce ko musulma ce ko ba yahudiya ce ko ba nasariya ce ko ba laraba ce a in dai mace ce kai ka auri a cikin mawarki in aka duba a cikin tafsil alam na she muhammadu bin sirina a harfin mimi babi na watan hamsin da shida da yake magana akan mace kawai dukiya ce za ka samu duniya ce za a samu sai dai in ka ganta baƙi kirin ko tsawon ta yawa ko gazar ta yawa to wannan she Wahid Abdulsalam Bali Al-Misri a cikin littafin sau kaya shafi na 68 zuwa 69 ɗaya ne daga cikin alama guda 20 ko kuma 18 da ke nuna cewa mutum yana da iska. Yana eh, ka in mace ta zo da baki da muni ko tsawo ya ko ta Malamin nasiha kai magana mai muhimmanci ban son ka wuce. Ya hakuri. ka nuna cewa jin wani mace wani mace ne in kana fira da ita ka ganta cikin mafarki da aka yi arziki in ka aure ta wani mace ne kana fira da ita in ka ganta cikin mafarki har in ka aure ta za ka yi arziki ya take ya take kyakkyawa kyakkyawa kyakkyawa mace ko ka ga mace ta kai kyau ka gane ko tana da sufofi sha uku ai ko na'am kamar da malamai suke ta bayani su malamai sun sani ai da malamai ai duniya tana gani na ai hmm, wato in dai har kana fira da mace fari uku wato in an dai kana fira da mace in ka kwanta kai mafarkin ta kaga ta kyakkyawa cikin hmm. mafarkin ta to in ka aure ta ka yi arziki kenan insha Allah za ka yi arziki kwarai kuwa. Ok, to mu ci gaba sai dai abin da nake so mutane su gane hmm. idan ba kai mawarki farkon dare in kai mawarki farkon dare ba wai kamar yadda mutane suke nufi ba kawai gobe jibi ya tabbata a'a kana iya kai shekara ashirin ma bai tabbata ba sai dai in hmm. kana da yawan abubuwa na kusantar ubangiji salata annabi isu gifari hailala hmm. tawaru'u ga iyaye girmama na ƙasa tausayin girmama na sama tausayin na ƙasa da sauran abubuwa to shine mai yawa kila sai ga cikin ma wata ashirin ya tabbata idan kuma hmm. na tsakiyar dare ne sai iya kai shekara goma bai tabbata ba shi yasa zaka ji an ce zaka samu alkhairi ka ji shiru shi Allah da abin da zai yi a hankali ne eh to kullu atin karibu duk abin da aka ce zai zo komai zai Eh. Malami da sai ya hakuri wannan yana zuwa gabanin ka aure ne ko dai a'a zai iya zo maka ma ka na aure da kake tare da ita kuna cikin gida shi kai mafarkin ta ka ganta kyakkyawa eh, za ka yi arziki ko kuma ka ganta mummuna za ka yi talauci kenan ka ma da ka aure ta zai iya zo maka haka? in ka ganta mummuna a ba ciya ne za ka ba cewa ne za ka yi talauci ba littafin wahid abdulsalami bali al-misri wukaya shafi na 68 zuwa 69 hmm. na ce idan mace mummuna ko tsawon ta yawa ko gajarta aljana ce eh, aljanu ne suke ma wasa alama ce 18 ɗaya da 18 akwai mafarkan da in kayi su zaka yi talauci amma nan sai a hankali idan ya zamanto an tambaye shi zaka ji wata mun fassara kwarai kwa hmm, na'am na'am amma inda ya gama ciki kyawa kuna dan wasa da ita duniya ce hmm, to amma kamin in tambaye ka in buga maka audio na biyu kamin buga maka wannan audio ga wata 'yata da hmm. na tafi da ta magana wai mace ce take tare da mijinta shi ya bar duniya ya rasu da ya rasu shi ma'aifiyarsa ta ce eh. ta yi mafarkinsa amma ya ce yana murna yana jin daɗi shin wannan mafarkinsa da aka gansa yana murna yana jin daɗi ya mafarkin yake ya ya mutum da eh, ke duniya zai ya za fassara wannan shi shi mutum idan ya rasu inda ya je can lahira ba a ƙarya shi yasa na lahira in ya ce ma yana jahannama yana jahannama zai wahala ka gaba ya jahannaman in ya ce ma mm. yana aljanna zai wahala baya aljannan nan gaskiya sai dai mu sani akwai mafarkai na shaidanu akwai kuma na Allah da annabi na Allah da annabi shine kamar yadda zuwa a cikin tadin na sha burgani annabi da si mala'iku ne suke nuna shi kamar yadda mun sani mala'iku akwai raqibu akwai atidu akwai azra'ilu akwai wani duk ga sunan kowane da aikin sa to su wannan mala'iku su suke kula da tasawira abin da ya danganci alaƙa mafarki nuna ma abin da ya wuce ko abin da ake ciki ko wanda zai zo mun gane sau da haka idan ya zamanto na lahira ya ce maka gaskiya shi yana cikin wani hali to zai wahala in baya cikin wani halin mm. dan dai in network din mutum ba a halin layi bane sosai bai isa ya gane hakan ba eh, idan alullahi layi suna jina za su iya gane ka san idan muna da network da kai ba iri ɗaya ba to ba zai yi in same ka ba ko ka same ni balle misali kamar mutum ne mun sha ganin irin wannan abubuwan yana faruwa duniya ce take jina annabi hmm. ya aiko ne ce ka zo wajen ka kai kuma kamun ma in zo dama annabi ya gama wani zai zo ahalullahi sun san wannan babu inkari akan wani to amma in ba network ku iri ɗaya ba ne wani abu ba a iya gane mm-hmm. kamar mutum ne kamar mutum ne ya tsufa kai shekara kamar tamanin ganin shi ya yi rauni kana ji ko duk wani abu na shi yayi rauni wa amir amiru na kusu firkar a cikin surati yasin duk wanda muka tsufa da shi zamu tauye mai halitta to sai ga saurayi dan shekara kamar ashirin mafi karfi ga gani ga komai wannan saurayin yana kallon satellite yana ganin ana yaki misali a wasu kasashen sai yake gaya ma a tsohon nashi yake cewa ga an yi kaza an yi kaza kuma ya tabbatar wannan wurin in ba hawa jirgi ba za a je ba shi kuma gashi wannan makaho ne ma ganin shi ragu ka cewa zai kawai karya ne to haka in ba hmm. ne to na ku da mutum ba wani abun in ka fahimta ma kawai ce zai karya ne kawai haka ne ne to din ba iri ɗaya ba to eh, kuma wannan irin wannan abun ana samun su da ne ina jin ka a gurguje bari mu buga audio din yar eh, eh, uwa da ta yi tambaya kwanaki da na turo maka okay mu ji tambayanta To. Jama'a ku hakuri na sa mute ne, ku bar mu fara. Okay. To ga shi nan jama'a kuna ji in kuna ji ku zana mini yes. To yaron na tsakiyar ah. shi na ke idan ma na tashi da safe kuma ina daman mafarkin da nake maka magana a kai malam shine ina da 'ya'yana kwaya uku to yaron na tsakiyan shi nake mafarki da shi a ko da yaushe na kai shekara ɗaya ina wannan mafarkin ko da yaushe kuma da shi kaɗai ɗin wannan na tsakiya nake mafarkin da shi wasu mutane sun zo sun ce in ba su shi su yanka shi. sai in na ce ba zan bayar ba sai su ce za su yanka ni sai in ce to su tsaya in ba su sai in ga wani gida mai kyau ciki inda za su sa shi yanka shi gabana sai in je in kai musu shi dai da kaina shi yana kuka yana mamani ina kuka ina yaro na su kama shi gabana su yanka shi malam su yanka shi gabana sai na gani da idona to abin nan shi yake shige min cikin idona sai in ga kaman da gaske ne din na bi na rani kullum har kosawa nake gari ya waye in kira sauran yan uwan nashi in ce ina abdul su ce man ga abdul nan lafiyan ki kalau wallahi malam duk wata sai na yi wannan mafarkin kuma akan shi kaɗan to shine nake ta jin ba daɗi malam in yi alwala in yi nafila in zan kwanta in kwanta da alwala na in yi addu'o'i in kwanta amma duk lokacin nan wanda nake wannan mafarkin idan ya zo sai na sake yi shi in da kyar in na ƙosa gari ya waye idan gari ya waye na ce a haɗa ni da abdul idan ma aka yi ah, daidaito ne da ya shiga gari ya rasu sai in ga kamar ai mafarkin nan nawa ya zama gaske in ba sai na baza mutane a gari an gano shi idan ba a gano shi ba wallahi ba na samun natsuwa gashi har na sa ma na hawan jini akan wannan mafarkin din da nake yi akan yaran nan abin ya dame ni ya shige min rayuwa kuma da an kira shi a ba shi waya iman magana lahiyan shi kalau yaron lafiyan shi kalau yaron na rasa wannan mafarki da ya zo ya shige ni ba wani nake biya da shi da bukare in ce ko a ce irin menene wannan me ake cewa wallahi malam abin nan yana da to malam na ka da ji wata tana da yara cikin yaron ta yaro daya kowane wata kowane wata shi eh. ta mafarkin sa so daya an sa shi cikin gida mai kyau a yanka shi in ta ki bada shi shi a ce ta za a yanka shi ta bada yaro wai shi a yanka shi yana kuka yana mama ita ma tana ɗana a yanka shi kowane wata shi ta mafarkin shi so daya me yasa ya mafarkin yake To idan ba ta da in ba ta da aljanu to wannan abin da za mu iya cewa nan gaba yanzu shekarar shi nawa misali a duniya shi yaron to uh, wannan shi dai mun tambaye ta kai ni ke tambaya ka san shekarar a ban sani ba ta gaya mini ba ta mini audio ne to in yaro ne wanda bai balaga ba in yaro ne wanda bai balaga ba kaga yana nuna za a zalunci babansa ne kawai idan kuma yaron ya zamanto bai da uba ubansa ya rasu to nan gaba lokacin da zai kai shekara arba'in za a zalunce shi saboda abin da suka ce su malamai kamar su imamu karmani imamu daniyalu she muhammadu bin sirina she muhammadu bin shahina abdulgani annabulisi hujjatul na abul abbas she bin. duka malamai da suka yi ta'alifat da na sani a iya sani na cewa suka yi zabu zulmun fitawil shi yanka zalunci ne a cikin fassara a cikin fassara mafarki idan kaga an yanka wani yana nuna nan gaba zalunta su za a yi sai dai da yaro da mace da kaman kaman bawa a wani lokacin mawarkin su ba nasu bane da yawa idan mace ta mawarki mafi yawa ba na ta bane na mijinta in mai aure ce kenan yawa idan kuma karami da bai balaga ba yi mafi yawa na mahaifinsa ne idan kuma ba mawarki mafi gidansa ne to ka wannan yaron za a duba a ganin shin ya balaga ko bai balaga ba in ya balaga kaga yana yana karkashin yancin kansa a sha'a, in yi lafi nashi ne in yi aiki na alkhairi nashi ne to mawarkin nan nashi amma in yaro karami ne to gaskiya abin zai faru ga iyayen shi ne ba a gare shi zai faru ba sai dai in bai da mahaifi to kaga nan gaba lokacin da ya kai shekara arba'in yana da rai to gaskiya za a zalunce shi sai dai ba mu san wani irin zalunci ba mun gane ko Tunda nau'in hmm. zalunci yana da yawa gaskiya Allahu alam hmm. wato eh, in yaro karami da amma lokacin tunda ta cika yi ta cika yi eh. wato tun da mafarkin yana ta zuwa mata continuously hmm. shi sa abin tabbas abin ya faru in babansa na da rai za a zalunce babansa kenan babansa ya kefo kenan amma mm. inda ya mm. ya balaga wato inda ya balaga wato ya kai shekara arba'in me yasa wannan zalunci she ya kai shekara arba'in sannan a zalunce shi ba za a zalunce shi yanzu ba a mafi yawa ko annaba ai sai sun kai shekara arba'in suke kai matsayin da yawanci suke samun annabta da kuma cikakken karfi da hankali da komai eh to shi yasa yawanci ake yi wannan lokacin hmm. a lokacin ka kowane irin matsayi zai iya rikewa in a ilimi ne zai rike in a mulki ne zai kowane abu zai iya rikewa hmm, hmm, kuma kaga ka dama ce aka yi ma ka sararin a kan ka tarihi ko duk wanda ya fi ka shekaru ya fi ka jarraba abubuwa a aikace practical da theorems sau da haka daɗewar da ya zai goge da zaman duniya mu'amala iya iya iya duk yana ya tako da jama'a da sanin tubbun makiya duk ya sani saboda haka a daidai wannan lokacin za a zalunce shi Allah wa Assalamu alaikum Shek za ka yi tambaya ne? Assalamu alaikum To jama'a za mu bude layi kaɗan amma gaskiya to da hakuri na zuwa Assalamu alaikum Shek Sarki zaki. Eh, shai za ka yi tambaya ne? To, ok, malam yana jin ka. Wannan babban malaminmu ne da yake karatu akan wannan shafi, shi ma malami ne da yake cire aljanai, eh, yake cire wa mutane aljanai sosai. Malami ne Malam Yusuf a nan. To, amma wai zai wa malam tambaya. To, bismillah Malam Yusuf. so yana eh, na zaken da kiyaye ka na ji ina yi ma jama'a baki daya sallama a wannan lokaci mai albarka sa da muna gode ma malam ina ji barkura na kawo shi na ji sa sosai kuma yawancin maganganun da ya yi shakka babu ni da kaina ya faru da ni kuma na gan fasarar da ya yi cikin rayuwa na na gan haka ne hmm. Allah da kai da ma da yawancin rai da lafiya da ilimi amin ni na wata mayar ne sarkin zaki na'am game da mafalki Okay. za ka kamar kai mafarki ya sunan shi eh, ka samu matsayi matsayi cikin mafarki amma in ka tashi kuma ranka ba baci hmm. cikin mafarki kana haka ma Allah ya kai ka wani manzili wanda yake kana fara sa'an na biyu kuma kana kai mafarki ka mutu kuma an ja bisa ka kuma wurin fitar ranka tana kuma malakun rahama ne har a gwada baka ba sai ka aljanna hmm. wannan muke so sheikh ya ya gini fasarwa Allah ya saka maka da alkhairi malam Yusuf Allah ya saka maka da alkhairi Ah, to, ah, wannan ah, babban malami ne yake karatu a kan wannan shafi. Wannan babban malami ne yake karatu a kan wannan shafi. Da yake mana karatu a kan wannan shafi yana cire aljanai. yana kuma eh, yana karatu dai sosai a nan wai gaskiya ma eh, farkon zuwa da na zo da kai ya bibiya karatu tukanka ya ga cewa duk abin da ka faɗa gaskiya ne saboda akwai abin da ya faru da shi wannan mafarkin sa abin da ya faru da shi ni na sa ni na sa wuri na na sa mai za ka gara na cire saboda abin na bounce back yana nunawa cewa kamar ah, ya kuma gode maka sosai domin abin da ka faɗa duk gaskiya ne ya kuma jarraba da mafarkayyan da ka yi eh, da bayanin da ka yi da shi ma wasu ababen ya jarraba ya ga cewa ya yi aiki sosai akan mafarkayyan da ka yi amma akwai abin da kuma ya ɗaure masa kai a yanzu da yake son ya yi tambaya cewa wani ne yana iya yi mafarki Allah ya kai shi Allah ya bashi wani makami Allah ya kai shi wani munziri wani makami mai kyau a cikin mafarki yana murna amma da ya tashi bacci shi ransa ya ɓaci ko kuma wani kuma yana iya yi mafarki a tambaya biyu yi ko kuma wani yana iya yi mafarki to a cikin mafarkin shi an zo yana ganin ya ga ya ga mala'iku mala'ikun rahama an zo ga mala'ikun rahama ya gansu an cire masa rai aka sa shi kabari aka bisa shi ya ga irin tanadi irin gudunmawa irin arzikin da Allah ya masa a cikin aljanna to amma kuma ya tashi shi kuma ransa ya bata ya tashi bacci shi ransa ya bata to wannan mafarki me yake nuna masa abin da yake tambaya kenan to bismillah mala ai duk lokacin da haga ka ga aljanna ko kuma eh. misali ne ke ma ka kusanci irin inuwa aljanna ko wani daɗinta hai zai wahala baka shiga ba ai <laughs> zai wahala inna la halayu Allah baya ta da alƙawari hmm. Allah baya ta da alƙawari in dai ya nuna ma abu to zai baka wannan abu Mm. tun da nake ina ga mutum ɗaya ne ya taɓa tambo na fassara mafarkin ya shiga aljanna sama da shekara ashirin da shida mutum ɗaya ne tal kuma na ga mai in Allah ya yarda kai kan wannan za ka shiga da haka ko ƙanshin aljanna ka ji ko ka ga kana inuwa aljanna ko ta ka in Allah ya da mu a kankare da zami ma za ka shige ta saboda Allah bai ta da alƙawari ko mun sani dai mawarkin nan ba ba abu ne wanda yake da wasa ba akwai ilimi zunzurutu a ciki in mutum ba fannin sa bane in ya shiga kunya zai je amma in ka duba bukari da sauran littattafai duka ga yana akwai magana mafarki jingim sai dai duk ko ko me ka karanta kuma in baka da baiwar to nan ma kuma in ka shiga ka kutsa jama'a akwai akwai na ce gun malam 'yan tiktok kana saurare na kana tare da ni eh muna tare da kai yan tiktok kuna son ku yi magana ko ku a ah, send request na doke ku yi ah, mu malam tambaya mun ba ku mutane mun sannan sannan abin da nake son in ƙara wa mutane bayani dan Allah su yi hakuri akwai mawarkin da baya fassaro irin wannan wurin saboda haɗarinsa. Okay. Yawwa. Misali yanzu muka hango mutum cewa bai wuce nan da shekara shida zuwa bakwai ba, za a yi wa fatinsa kaga ba zai yi mu gaya masa ba ko muka hango cewa wani bakin talauci ko zaman kurkuku zai shiga kaga ba za mu gaya masa ba ko kuma hukuma na bibiyar sa nan gaba za a samu matsalar hukuma to kaga da akwai abin da ba su fassaro saboda abin da yasa annabi ya kuba ya ba ɗansa shawara ya ce la ta kasu ala ka faiki dole ka kaida da annabi yusuf ya gaya mai ni ra'aitu a da ashar kaukaban wa shamsa wani kamar ra'aitu sa jirin da ya gaya masa cewa ya ga taurari guda goma sha ɗaya da rana da wata duka suna mai sujada sai ce to kada ka sake ka bada kisa mawarkin nan ga yan uwanka saboda za su yi ma makirci makirci saboda shedan mai bayyana kiyayya ne ga a ɗan adam Sau da haka har gobe in ka duba tafsirin zamkashari da ya zo wannan wuri ce wannan aya har yanzu tana aiki in kai mafarki mutane guda biyar kawai za ka iya gaya ma amma in ba mai fassara mafarki inda mai fassara mafarki ka kyale kowa har mahaifiya ka kyale ta saboda in ka gaya mata kai kana ganin ai wannan ba za ta faɗi ba za ta taima mutane bayani idan abin yana da kyau makiyasi ta hasada min shara hasada isa hasada ba matsala ne ba karama ba saboda abin da aka yi ma hasada ko da zai yiwu za a ga an samu matsala sosai a cikinsa idan ba a samu wannan ba ana iya gaya ma misali mahaifi ka ga na biyu kenan ko a gaya ma amini ko a gaya ma aboki na biyar shine mai fasara to idan an sami mai fasara ma duk sauran hudun nan kyale su kawai a gaya ma iya guda ɗaya na mai fasara saboda shi mai fasara mafarki duk inda ka gan shi watan iya amana ta ƙarshe ya kai wannan saboda saƙo ne Allah ya aiko mala'ika su jiƙuna da rauha'ilu kai kuma kai za ka buɗe wannan magana kurma ɗin Kai bayani a kanta shi yasa za ga mutanen masu fassara mafarki ba su da yawa dole ka zama mai amana sosai eh to shi yasa wani abun ba mu ba zai mu fassara shi ba in muka fassara shi akwai haɗari sosai hmm. kana jira kana tare da ni sosai amma mutane sun iya tambaye su in mun ga wanda zai fassaru ne a cikin jama'a za mu ce musu kaza kaza kaza kaza ne kuma in sun yi inkari ma su duba littafin wani kila watakila ma littafin ma ya girma kakansu da akwai littafan mawarki da suka daɗe sosai gaskiya eh akwai wanda suka daɗe sosai jama'a saboda yanayin lokaci da farki suna da jama'a saboda yanayin lokaci za mu ɗauki kira kamar biyu kawai Eh, yan tiktok na kuna da magana kuma kun ku send request insha Allah za mu ɗauke ku eh amma ga ɗaya za mu ba da ɗaya nan ɗaya kawai a tiktok to mu ji ka assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola alaikum salam sarki zaki malam buhari nawa eh sarki zaki barka da wuni ya ayyuka alhamdulillah mun gode wa Allah ina ma malam mai nasiha barka da zuwa kuma ina mar barka da shan ruwa malam mai nasiha yana jinka ya sha ruwa mu ne ba mu sha ba eh, na'am tambaya na guda biyu ne na farko sarki zaki a tambayar mu malam mai nasiha wanda yake mafarki yana ganin shi yana tashi kamar sama haka a iska me fassarar wannan mafarkin shi ka zama sun su kenan ko amma kamin da ya tambaya gade ya amsa eh, sannan mu je na biyu mu je na biyu kawai mafarkin mutuwa ba wani sayin ko na wuta ko aljanna haka kawai yawan mafarkin mutuwa me ake nufi da wannan yawan mafarkin mutuwa okay masha Allah zai bada amsa zai bada amsa mun gode mun gode amin amin amin to bismillah bismillah shayi shine morikin tashi sama. Hmm. Morikin tashi sama idan kai ka tashi sama za ka tashi lokacin da kake so ka sauka inda kake so wannan yana da kyau gaskiya shi ne ka'ida da kamar yadda ka san fikihu yana da usuli fikihi to haka shi ma akwai usuli ta abin ru'uya shi ma dole za ka fasara mafarki ka san usulu misali ka san ƙasa dukiya ce yashi dukiya ne itace busasshe dukiya ne a ɗanyen haƙƙi dukiya ne akwai abubuwan da suke da usulu sau da haka shi ma wa kullu da fatun ulu duk abin da ya sama ɗaukaka ne a ƙa'ida to amma ɗaukaka wace iri kuma a ina wani dalili idan mutum ya ga yana tashi sama ko da fuka-fukai ko babu inda in yi saman yana dawowa ya sauka inda yake so to wannan ɗaukaka ce zai samu ya daina gaya mutane za a yi mai hassada yau ko ina da rai ko ban da rai zai ce zai samu ɗaukaka inda yana yawan tashi sama ɗaukaka ce a ka'ida a wannan su da tabir ru'ya abin da yake wa kullu rafa'atun ulu duk abin da ya sama daukaka ne da fukafukai ko babu amma in kai ka tafi sama ka ki kana yawan wannan tashin ana ne ana nufin faranka in ya tai wata ran ba zai dawo ba kaga akwai matsala nan wurin ko kuma bin ka ake yi sannan sai ka tashi sama kaga ko dai a samu suna ma suna bibiyar ka ko kuma mayu saboda mun yi bincike akan maita mun je wani gari da ake ce ma koso a ƙasar bida mun yi sati tara a wurin muna risacin akan maita da yadda mayu suke bibiyan mutum a mafarki da irin yadda suke turo mage ko wani abu su bi mutum da yanayin abubuwan da suke ba mutum su sa mai maita da sauransu da wani lokacin kai kana tashi abin ka ake kana tashi sama akwai matsala gaskiya akwai matsala za ga wani lokacin kana yawan ciwon kai abu kaɗan na ɓata mare abu kaɗan za ga kamar za a yi doke-doke da kai to za ka yi ta ganin abuwa to wannan bibiyar ka ake hika dage da abubuwan da ya dace <clears throat> wanda bai kauce ma shari'a ba wanda za ka kai wannan abun amma in dai a natsa kake kana sama in ka je za ka hau ka dawo ɗaukaka ce. Wato in kana yawan ciwon kai kanka na yawan ciwo kanka na yawan ciwo wato mayu ana bin ka kenan maita maita yana ka sosai kenan. Eh amma kuma sun yi ma turan iska ba? Eh? Ai wannan Wahid Abdulsalam Bala da Misri a cikin eh? na 68 zuwa 69. Ai yayi wannan bayanin shi ma. Hmm. Yawan ciwon kai ai kaga shi ma matsala ne iska ne aljanu. Hmm? Allah ya sa mai tambaya yana ta ce maganar ta biyu ko maganar maganar yawan mutuwa shi ke mutuwa ko ganin gawa yake yi. To, shi ne abin da nake so in sani. mutuwa to shi ke yawan mutuwan kenan. Kuma mafarkin yawan mutuwa to shi ke yawan mutuwan kenan. Mafarkin yawan mutuwa. Shi ke yawan mutuwa. Hmm. Dala zan san shi to ai matsalar wannan dole ya amsa shekarunsa addini ɗabi'a al'ada yare yana da aure ko bai da aure yana da alaka da sarauta ko bai da shi wannan gaskiya dai ka bashi nan ba saboda akwai hadari a fassara zamu zai zama fassara ce ga gari gaskiya Okay, za mu bashi bukata muna son mu za mu bashi yawa za a yi mai tambayoyi a caje shi sosai yawa sai muka daga shi inda nauyi mu ji in ba nauyi za mu ji to daga nan sai mu fassara mai farkin sa to jama'a wannan magana fa jina kira na karshe kenan za mu dauki wannan mafarki da aka yi na biyu an ji malam mai nasiya wa mu bashi namba dinsa saboda mafarkin yana da a lot of questions da ya kamata ya tambaye shi amma ku bar mu ji na karshe jama'a masu kira ku yi hakuri muna cikin watan Ramadan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola alaikum salam warahmatullahi barka zarka zaki barka ka dai kola ya sunanka daga ina ke kira sunana Muhammad daga kasar Libya to malam Muhammad daga kasar Libya to bismillah eh, ina gaisa da malam malam yana jin ka. ni na yi mafarki da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi mafarki ka ga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ciki Abdullahi ibn Umar ka ga Abdullahi ibn Umar a cikin mafarkinka ya baka sako to na tashi mafarki na mata ba na gina daɗi sosai a lokacin da ya magana da mm. za ka yi gaya mana magana da ya maka wala Allah mai nasiya ya masa izi

ba ya tare ba abin ya fara mana mata ma da ya fara ba abin da muke nufi ya gaya maka magana shi ka ji daɗi amma abin da ya gaya maka duk ka manta amma da ka tashi bari barci shi ranka ya ɓaci eh. ok shi sa bari mala ya ba mu amsa E, kira na ƙarshe kenan jama'a ba za mu duk kira ba kuma ku yi hakuri gaskiya na ji daɗin wannan tambaya ɗin kwarai kwa don cikin mm. sabon maza Allah yana da kyau sosai gaskiya sama ma abdullahi bin abbas ko abdullahi bin umar ko hmm. ah, ba karamin alkaidi ba ne gaskiya hmm. duk wanda ya wannan allah tauhi shi zai kara karfi kuma zai samu ilimi sosai kwarai hmm, kwa duk da shi ma za ka ba shi nan ba akwai tambayoyin da zan mai saboda manta nan da ya yi na abubuwan da aka gama din idan ne mai tambayoyin allah da akwai abubuwan da zan kara fahimta a kai don wani lokacin muna caji har ayyuka fa har ayyuka saboda wani lokacin za a gani mawarkin ka yana da alaka da aikinka kamar wata mata da ta yi mawarki kwanaki an sa ta a cikin tukunya ana dafawa kuma ta yi daɗi sosai ta tara mutane suna ta ci saboda daɗin naman an gari yawa za ta ji galin daɗin naman a cikin bakinta shine wani malami ya ce mutuwa za ta yi na ce a ba mutuwa za ta yi ba shine aka bani ita na ce a ba mutuwa za ki ba abinda da yake faruwa da ke can kin baro Najeriya talauci ya koro ki kan sauriya kika ta tara mata ana zanar da su ana biyan ki kawai yanzu kin yi kuɗi Allah ya sa kina da yawan kyauta to wannan shine abin da ya faru gaskiya ma na haka ba ban kare ma waya abin da ya faru ke hmm, hmm, ai wani hmm. ba sa ki baya kare mana waya saboda saboda mu amu harkar namu ya hi karfin magana da aljanu saboda mamala wani ya yi mafarki ya ga ana sa shi tukun ana dafa shi na ci ai ba zan <laughs> kuma da nijiki ake ai ba zan sake wannan ba zan sake bacci ba eh, wannan ta yi mafarki irin wannan mafarki ana dafa ni kuma har na yi daɗi ma cikin mafarki wani ya zubi lai <laughs> har na yi daɗi cikin mafarkin <coughs> ai ba zan sake bacci ba kuma a san ba zan sake bacci ba kana da fadi cikin mafarki kuma kana ci kuma har na yi daɗi ma a ba ne ba ta yi daɗi ma Allah raba mu da irin wannan mafarki gaskiya Allah raba mu da irin wannan mafarki gaskiya to jama'a ku hakuri mai nasiha dai dawo zai mana shi kenan mun alkawari ba za mu ɗauki kira ba kuma ku hakuri ku hakuri ba za mu ɗauki kira ba kuma Salamu alaikum malam mai nasiya. To, uh, bismillah. Bismillah. Kana tare da ni? Bismillah muna tare da kai shak. Yawwa. sau da haka yanayin abin da ya danganci mafarki abu ne mai faɗi wani lokacin tambayoyin nan gaskiya suna ƙara ba mu daman mu fahimci abubuwa da dama akan mutum. a lokacin mawarkin ka yana da alaka da aikin ka gaskiya Masha Allah. To jama'a. Idan aikin ka yana da kyau za a ga wani lokacin mawarkin ka in aikin ka wani lokacin baya da kyau za a dan yi ma gyara to sai a dan nuna ma wani abu daban. Allah ƙara ɗaukaka. Amin, amin, amin, To jama'a ku hakuri mun kai karshe kenan mun so mu ja amma kun san muna cikin kwana goma na ah, watan Ramadana ibada zai ƙara ƙarfi ga lailatul qadr ga ababa da yawa da za a yi shi ba za mu so mu ja haka ba mai na nasiya zai samu hutu a da mun ce za mu ta zuwa da shi kowane a cikin eh, wata za mu zo da shi alhamis na ƙarshe amma jama'a na kokawa sosai za mu yi ƙoƙari kowane wata insha Allah za mu zo da shi sau biyu in Allah ya yarda za mu roƙa haka kowane wata za mu zo da shi sau biyu a sakiya Uh, wata da ƙarshen wata tsakiyan wata da ƙarshen wata insha Allahu za mu ƙoƙarta muna zuwa da malam mai nasiha akan uh, uh, mafarki fassarar mafarki insha Allahu shi za jama'a mu yi hakuri saboda Allah ku bari ya mana addu'a kuma ka kumanta mu bari ibadun mu yi ƙarfi sosai kuma mai nasiha ya muna magana a nan cewa in kana yawan ciwon kai kana yawan shan paracetamol kana shan panadol kana shan magani a ibadan kai kamata ya karfi wai mayu fa ke bin ka mayu suka sa ka gaba to Allah ya raba mu da su ai da ba mu gane bane ni da kaina mu ta shan panadol mu ta shan panadol ashe yanzu na gane gaba bin mu ake ta da gudu wato panadol ba wala wani ciwon kan ma wala ko ka sha maganin wallahi bai yi yanzu muka gane yasa mu bari ibada mu ya karfi sosai ibada mu ya kamata ya karfi sosai yasa jama'a ku yi hakuri malam zai mana nasiha kaɗan in yi mana nasiha kaɗan kuma ya mana addu'a mu tashi insha Allah ko menene kai da kake da tambayan na mafarki za ka yi ka mini audio zan tura masa kai da ya naga cewa ya ce a haɗa ku dole ya kamata a haɗa ku to shi mu haɗa ku kai da shi insha Allah ko mafarki ya kamata ya gaya maka kuma kai da kamar wanda muka buga audio dinta mafarkinta da tambayar da ta ya dan jima tun lokacin da muka kawo shi kama kaga yau ya zo ya fassara mana shi sa kai ma zaka kai mana in ba fassara maka ba ko da fassara maka insha Allah ah, Shak Adams tare da shi muke kan Facebook yanzu ya koma kan TikTok Adams ina maka godiya to bismillah ah, Shak mai nasiya Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh nasiya da nake sa ma mutane a gaskiya mutu ƙara jin tsoron Allah a koma wajen Allah sannan kuma a ƙara ƙanƙama annabi alaihi salatu wasalam da soyayya ta ƙarshe abinda annabi yake so ka so shi abinda annabi yake ƙi ka ki shi duk rintsi kamar yadda ashfatar aka a watan al'akari a cikin ashifa yake bayanin cewa alamominka da san annabi shine duk abin da annabi yake so ka so shi duk abin da annabi yake ki ka ki shi in ka ga wani yana san annabi ka so shi daga ranar in ma akwai wani matsala ka yafe masa wannan shine alamar ta san annabi saboda haka jama'a mu ƙara kankama annabi alaihi salatu wassalam wannan shi zai ƙara bamu duk abinda muke nema duniya da lahira anan anan ma duniya ka kankama wani ƙato ma nan ka samu kuɗi ka samu jin daɗi balle ka kankama annabi alaihi salatu wassalam ai komai ka same shi na duniya da lahira kuma za a so ka ko dan ba a so sai an dawo ana son ka in ka kankama annabi saboda da haka jama'a ni abin da nake yi mana ƙarin nasiha wannan watan da muke ciki mai ta addu'a mu ta ƙara yin tawaru'u ga Allah Allah ba mu duk abin da muke nema ya kaɗe mana tsautsayi da asara ƙasashenmu da suke cikin masifu kala kala Allah maɗauki sarki ya yi mana wannan abubuwa ɗin to da haka a ƙara ƙanƙama annabi jama'a ya zamanto komai naka annabi ne tafiyar ka tsayuwar ka zaman ka duk inda zaka je ka rika tunanin annabi a cikin zaka kuma ka rika yawan salatu annabi wannan gaskiya ni nasiha ta ga yan uwa kenan To, Allah ya ɗaukaka Allah ƙara matsayi ga kowa da kowa. Amin shek. Alama kartara kanu na wa ta'ala hannu la yakfa alayka shay'un fil ardi wa la fis sama innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Fatiha. To mun gode maka sosai shek mai nasiya Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi in Allah ya yarda za mu sake gayyatan ka to mai salatin annabi بسم الله الرحمن الرحيم mun gode mun gode assalamu alaikum ta'ala barakatuh to jama'a ina gani karshe kenan da malamai nasiha in Allah ya yarda kakka ku manta wai kai da kake yau ina zaune nan ma wallahi ina da ciwon kai malam Adams ajiya mai na tiktok na gan malam adam eh, ruki idris a eh, tuka ina zaunin nan da nake wala janatul firdaus ina da ciwon kai ina jin ciwon kai wai kana yawan ciwon kai addu'a ne wato ya kamata ka tufa ka tufa ka sha ke eh kai rubutu <laughs> mayu ke bin ka wallahi mayu suka sa ka gaba ne mayu ne in kana yawan ciwon kai mayu aka sa ka gaba to Allah ya raba mu da su Allah ya kiyaye mu Allah ya dauka kama alfarma annabi da Qur'ani to jama'a za mu ajiye a nan kenan in Allah ya yarda za mu yi kokarta mu gani in Allah ya kai mu gobe mu ga interview da za mu yi wa